Al'ummar Fulanin da ke garin Laduga a ƙaramar hukumar kaciyan jihar Kaduna sun koka kan binciken kwakwab ɗin da sojoji suka yi musu da asubahin Lahadi, wanda suka ce ya ma saɓa wa doka. Ɗaya daga cikin Fulanin na garin Laduga Ardo Toro Bello ya ce sojojin da suka shiga garin da asusubahi sai da suka wulakanta su, sannan suka kama mutum ashirin da biyar suka yi gaba da su. Abin da faru yau misalin karfe biyar, sai muka a gari kawai ga sojoji nan a cike a garinmu daga nan cikin kacce local government mm. sun kai mana cin mutunci hatta hakimin mutai da suka mashi tsirara kuma sun shiga gida-gida duk wani wanda suka gaishe hatta hatta sai sun kwace sun kamo shi sun sun ta zana mashi masifa mutanen da suka iske su a masallaci nan suka ta su kashi suka kakkama mutane wanda kai hatsin ka suka yanke sai su farke shi wani za su duba ko makamai kake kuma mai lauje mai tsira ba mai kwalban nan ma mai tsira ba kai wata yarinya ma tana ma zuwa sai da koko haka suka kama ta sojoji ne mu ba mu san inda suka hito ba kuma wannan da mutane da suka kama mana mutane ashirin da biyar ba mu san inda suka kai mana su ba yanzu din nan matsalar da muke fama da ita ke ba ba ku tunanin ko abin na da alaka da irin hare-haren da ake zargin fulani ne tunda kunan din kusan fulani ne a wurin to idan ma ana zargin wannan wannan hare-haren ne mu zan raddiga mun taɓa yin meye akwai ga mu cikin raddiga nan ga sabon kaura ga aduma mun taɓa mazu mene sannan su kuma wanda duke suke mulkin mu mutum musu ne sai a je a yi fada kaura ko a je a yi fada zankuwa a ce munan nan da diga tsakanin mu kilomita na da zankuwa akwai wanda aka samu da bindiga Eh, akwai irin dan a dakan nan na kare kiwo eh, ko wani abu da zai faru da shanunka kai maka samu da ka kare shanunka da shi akwai wanda ka kama su da wannan dan a daka ko guda biyu ne yanzu ba yayi babban korafin babban korafin mu gwamnati ta sa mana ido a bar mana shiga irin wannan na illa kuma su binciko mana mutanen nan ina aka kai mana su kana suwa suka tuno su zo suna mana wannan cin kashi sai dai jami'in huda da yan jaridu na rundunar sojin wandib da ke kaduna kanal abdul ya ce rahoto rundunar ta samu cewa akwai shirin kai halin ramuwar gayya shi yasa ta je binciken kwakwaf a garin kuma mata kama wasu da makamai. Wato mun samu information cewa wayannan mutanen da ke suna shirya da su kuma su gane wannan abu da ɗin da ya zuwa zuwa na zan wurin sai ka misali lokacin da wasu saman alkuwa ta kare shi da wuraren kokowa akwai abu da muka yi mun wannan kolona ta dan yi gobe da muka samu shi mai sanar da makamin zuwa su siya ne za su tafi da za su yi a ataki wani da mutane muka yi kondokta wannan kolona ta mun ka je gidan mutane irin ya gidan ka mun ga ya irin kolona ta ne da ta sani ko yau sun mun ga sun ga yau da wannan duk wani wani wannan da duk wani to abin abin da abin da ya faru wai da muka ga da kama da arsu sun ka dan Dama dai tun bayan wasu hare-hare da aka kai a wasu ƙauyuka uku da ke ƙaramar hukumar ƙaura a kudancin jihar Kaduna. Jami'an tsaro suka ƙara tsaurara maganar bincike a kudancin jihar ta Kaduna domin ganin an kawo ƙarshen barazanar tsaron da ke yawan tasowa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.